karfe 5 da minti 30 a nan mai yau muna talata 16 ga watan afrilu na tara sashen hausa na studio kalangu su gabatar da labarai masu sauraro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. akalla miliyar goma na sefa ne gwamnatin nijar mai ci yanzu ta tattara a shekaru takwas za mu je bayanin adadin kudaden a fannoni daban-daban tare da prime minister birji rafini a cikin wannan shiri yau ne aka kaddamar da shirin tayar da kananan 'yan kasuwa a wasu wurare na birnin yamai domin rage cinkoso kan tituna waɗanda ba su daɗin hakan ba sun ce ba su da labarin wannan mataki ragewa sarrafawa da kuma sake amfani da shara ta cikin gidaje akan haka ne rahoton musamman na yau zai mai da hankali akalla miliyar dubu goma na sefa ne gwamnatin niger ta tattara a cikin shekaru takwas na aiki bayan albashin wato biyan albashin ma'aikata na sahun gaba wajen amfani da kudaden inda aka rarraba sama da miliyar dubu ɗai da ɗari bakwai da biyar a cikin wannan fanni waɗannan ba ne da shugaban gwamnati prime minister brigitte rafini ya bayyana jiya a gaban manema labarai pendant les huit ans tsawon shekarun nan takwas kaɗan ya yi saura a kuble miliyar dubu goma kuɗin sefa da aka tattara a fuskar bijet ɗin gwamnati kashe-kashen wannan kuɗaɗe an zartar da shi ne zuwa ga al'umma hakika akwai batun kwanciyar hankali inda muka zuba kuɗaɗe da dama miliyar 737 a fannin tsaro kaɗai haka an zuba miliyar 130 fannin ruwan sha miliyar 552 na ayyukan ci gaban karkara miliyar 854 wajen ilimantarwa fannin kiwon lafiya miliyar 357 fannin lantarki da na'urorin sarrafa shi da na sadarwa miliyar 461 cibiyoyin tattalin arziki da sauransu miliyar 930 shimfiɗar shekarar nan takwas wajen biyan albashi an kashe miliyar dubu ɗaya da miliyan ɗari bakwai da biyar da jika ɗari da saba'in da 'Yan Nijar ta aikin hashi na 2019 suna da wa'adi har zuwa huɗu ga watan Mai mai zuwa na su rubuta sunayensu. Kason da kasar Saudiya ta baiwa Nijar a bana ya tashi mutum ɗaya Shugaban sashen kula da sadarwa na hukumar shirya aikin haji Koho, Saidu Mamman Nasiru ya bayyana cewa wata ya bayyana wa alasan Kuzi Muhammadu cewa kawo yau manyata 172 kawai ɗaya ne aka rajista su a cikin tsari da ake kira gawo. À la date d'aujourd'hui, ils n'ont pu inscrire que 158 pèlerins sur les. A ranar yau ma'ajata zuwa haji 158 suka rubuta cikin kason da suka tambaya da ya jibinci 3,843 na mahajatan da za su ɗau jirgin zirga-zirgar kai da kawo. A fannin jirgin yawo cikin jimillar mahajata 4,444 suka rubuta. A jimilce mahajata 172 aka rubuta a cikin shafin tsarin gawo. Shekarar daren jiya ne dai suka soma aikin domin an sa lokaci ga fitar da bankin da za ta karɓar kuɗaɗen mahajjata. Sony Bank ce aka tsaida bana. Muna sa ran nan zuwa ranar hudu ga watan Mayu, ranar karshe na wa'adin da aka tsaida. Allahin mahajjatan Nijar za su yunkura ga rubuta sunayensu. Shirin tayar da wasu 'yan kasuwa daga wasu wurare da aka kaddamar yau a Yamai ya zo cikin bazata tare da haddasa bacin rayuka, musamman 'yan kasuwa da ke cewa ba a sanar da su zancen ba daga nesa kuma ba sai inda za su komawa ba, saboda haka suke bukatar hukumomi su kara musu lokaci. Biyu daga cikin 'yan kasuwar sun yi bayani a hirarsu da Maryama Gello Kyanda. cikin mutanen nan da sun zo jiya dare suka zo suka ce mana kwana guda suka ba mu tashi na in za a tada mutum ya kamata a gwada mai inda zai koma ko to ba su gwada mana za mu koma ba amma an ce ma yau yau yau yau kai kwashe wa ka shirya amma wani wani bai da kuɗin zai kwasa kan shi ko mai da sunan ji yanzu muna son su ba mu lokaci ne kaɗan ko da sati guda kowa ya samu wurin da zai koma da haka gwamnati ko ta nema mutane wurin da za su zamana su sai da ciyawa da kiwo eh, yanzu ga muna haka tukun yanzu tukun muna za mu koma can gindin katanga mu dan rabi muna nan dai Za a rage cinkoso a mayan titunan birnin Yamai domin samar da sauƙin zirga-zirgar ababen hawa da kuma 'yan kafa. Saboda haka za a tayar da wato ƙananan sana'o'i daga irin waɗannan wurare. Shugaban da'irar Yamai Muktar Mamudu ya buƙaci 'yan kasuwa da su nufi ma'aikatun da'irarsa domin komawarsu a waɗansu wuraren. Mun yi tsarin fitar da birnin mai daga cunkoso don kawo sarari na kai da kawowar jama'a da kuma dukiyoyinsu. Ya kasance motoci ne babura har ma mutane masu tafiya a kawa. Sai dai kash wuraren nan wasu masu kasuwanci ba tare da amincewar hukumar birnin Yamme ba sun mamaye wuraren. Na farko za mu kawo daidaito bisa layin bulawar Kanini da dukkan muhimman hanyoyin babban birnin da kuma dukkan wuraren da aka gyara na birnin. Wanda suka mamaye wa'annan wurare mun shaida mu mu na nan zuwa ba da jimawa ba za su kasance a wuraren don su fitar da su daga nan muna sa murya gare su na su tuntuɓi harabobin birnin don su samu wurin da ya dace su zama ba za mu cimma burin karɓar tsarin manya-manyan tarurruka ba idan ba mu tsara tsabtace babban birnin mu ba kamar yame masu sayar da ƙasa da kuma tsakuwa sun nuna turjiya ga jami'an da ke kula da wannan shiri na tayarwa yayin da suka so farma shugaban da'irar yamai wanda alatilas ya fice daga wurin cikin gaugawa kamar yadda abokiyar aikinmu ta gano tun farkon wannan watan na abrilu ne ake fama da yawan ɗaukewar wutar lantarki na tsawon lokaci a yamai lamarin da ke janyo cikas a fannoni da dama da suka hada da na kiwon lafiya ma'aikatan ɗakin bincike wato laboratuwar na gidan likitar yantala da wani mai sayar da kayan sanyi na cikin firigo sun yi wa musa hassan ƙarin bayani on utilize Muna amfani da sinadaran da ba su jimirin zahi ga rashin wuta kuma ba mu da gurub za su iya lalacewa ga kuma na'urorinmu da ba su jimirin yawan zahi. Mata na nan zamne tun sahe suna jiran sakamakon ɗaukar jinin da aka musu. Mahi yawan gwajin da muke yi sai da wuta misali gut epes da sauransu. Balantana ma magungunan rigakafi nan da nan sun lalace. da an kace lantarki kashi talwanta a jiya karfe goma sha ɗaya na dare da aka katse wuta sai yanzu ne aka maido ta ga kashin nan duk sun lalace katsewar lantarki ba mu san lokacin da zai karewa ba balle mu san irin adadin asarar da zamu fuskanta wancan watan faktir ta jika arba'in suka bugo mana wanga wata jika arba'in da hudu suna ta ƙari amma kuma ga wuta suna ta cirewa kaya muna lalacewa abun bai ba Yau sati biyu kenan da ake fama da rashin wutar lantarki a garin Ayoru na jihar Delivery. Hakan na faruwa ne a sakamakon lalacewar wato injin wutar lantarki na kamfanin Nijelek, lamarin da ke da tasiri a rayuwar al'umma da kuma tattalin arzikin garin, inji sarkin Ayoru Amiru Muhammad Albashir a zantawar shi da wakilinmu Abdullahi mahmudu. ya yi lafan insomin bayan lalacewar da sati daya kamfanin nijelaka ya aiko kwararrun masu gyara yau 'yan kwanaki ke ga suke ta gyaran ba mu san ko yaushe za su dawa ba matsalolin da muke fuskanta na da yawa muna cikin lokacin tsananin zahi nan gaba kuma ga azumi zai zo lamuran kasuwanci suna cikin tafiyar hawainiya domin 'yan kasuwar ba su da lantarki ba sa samun aiki aiki da firijojinsu masu sude basa komi hannun su rungume teloli su ma hannun su rungume kai a ayyaru ba wani mai aiki zamna ake game da rashin wannan lantarki magabatan nijalaka da wakilin namu ya tuntuɓa a kan lamarin ba su ce wani abu a kai ba. a wani mataki na karfafa dangantaka tsakanin yaran bakin haure da na mazauna agadas an bulo da wani tsari a ranar asabar inda aka shirya wani biki a hilin kwallo na sidi muhammad na agadas din magabatan hilin kwallon tare da abokan hudu su ne suka kirkiro da wannan fasaha wakilinmu anise karim ya hada muna rahoto hawa usman na ɗauke da fasara yara 65 masu shekaru bakwai zuwa goma sha biyar wanda suka hada da 'yan gari bakin haure da masu neman mafaka ne suka halarci wata liyafa ne guda a birnin agadas a jiya aliyu hamma mai masaukin baki daraktan istar sidi muhammad ya bayyana mana dalilan shirya wannan haduwar ta yara muna so ne mu baiwa yara damar su waye kamar yadda kuka sani 'ya'yan bakin hauren nan ba su hita kullum cikin gidaje suke ba su saba da yawo cikin gari ba kenan ba su da walwala mu kuma kuma namu yara 'yan gari ne yanzu abin da za mu yi shine mu haɗa su wuri ɗaya domin su san juna manufar hakan shine samar da wani tsari na zamantakewa mai kyau tun suna da shekaru kaɗan su san muhimmancin ƙaunar juna tsakanin su domin a halin yanzu suna da shekaru bakwai zuwa sha biyar ne ko yaya yaran suka karbi wannan sabgar Umar Kamara dan ƙasar Gine cewa yayi. Abu ne mai muhimmanci a gare mu zai sa mu san juna tsakanin mu da 'yan agadas har ma mun yi musanyar nambobi muna ci tare muna wasa tare abu ne wanda ya ba mu damar walwala mun ji kanmu kamar 'yan agadas. Kom ita daga des. A cewar yaran gare, wannan tsarin yayi daidai kuma zai ƙara danƙon zumunci tsakaninsu da sauran Abdulkarim Madugu. a Ta hanyar wannan tsari za mu san juna, za mu zama tamkar 'ya'yan iyali guda domin su ma 'yan uwanmu ne. Wannan tsarin dai abin koyi ne domin ya faranta ran bakin haure. Wasu bandunawa ɗauke da makamai sun kai wa motar kamfanin sufuri na Sunitra Buhari jiya da dare a wani wuri mai nisan kilomita kimanin 30 da Agadez inda suka kwacewa fasinjoji sama da miliyan shida na sefa. karan motar wanda wadda ta fito daga yamai ya sha duka daga hannun maharan su hudu da suka zo akan motuna ga dai karin bayani da ya yi wa wakilinmu musa maman ina kwana da dare ventura zayar eh, yi na ji na ce huta huta na riga kowa huta cikin mota na kwashi kasa in yi wasa ma wurin huta ashe ba wuta ba ne ashe bandi ne sun zo suna halbi suna halbi yanzu an sabka an kwakwance mutane an tufuye mutane an zo gare ni ni an buge ni an ce na da kudi na ce banda sun shiga mota sun gani kaya da kudi da ni ambuwa da aka bani ma na kaya da envelope ma duk sun da shi tun guda ne ni na ga da bindiga musamman motobi suka zo sai da aka shinkawa mota yana zo suka doku moto suka taya su suka sun doka gudi da yawa amma dan wani an amshi miliyan biyar wurin shi akwai wanda miliyan guda da wasu san mil tura mil duka gashi nan an amsa ma mutane kwamandan na barikin hukumar zandarma na agadas ya tabbatar da wannan labari tare da jaddada cewa wato bandanawan sun ramta cikin nakare yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a ragewa sarrafawa da kuma sake amfani da shara shine manufar wannan shiri da ake kirɗa aka raɗawa suna turwa'yar wanda idan hakan ta samu zai ba da damar darajanta shara ta cikin gidaje a niger wanda akasari ta ke kumshe da ƙasa alhassan guzi muhammadu ya tattauna da madam bukar kura ya gana shugabar ma'aikatar kula da tsabtace birane da kuma inganta muhallin rayuwa sharar gidaje da tuni ababuwan da ta kumsa suna iya zama abin da za a iya sarrafawa a kuma sake amfani da su. Harabar ministan ƙasar Nijar mai kula da mahali yana dafawa wasu fusawo'in sarrafa wannan sharar. Madam Bukar Kura ya gana, babar Dariktar tsabtace birni da kyautata rayuwa ta ƙara mana haske a kai. In aka ɗauki sharar cikin gida akwai ƙasa, taki, ƙarahuna, roba, takardu. Ƙasa ta yawa cikin shararmu a Nijar in aka kwatanta da sauran ƙasashe. Kishi 54 cikin 100 na shararmu ta cikin gida ƙasa ce. Kishi 32 cikin 100 taki ne, kishi 5 cikin 100 kuma ledodi. Wannan sharar ana iya samun wata moriya a kanta? In kun ɗauki ledodi mutane na amfani da su wajen yin pave da dal na rihe gota da turke na tseda rerai da na gyaran banɗaki. Robobi masu tauri ana nike su a saka cikin buhunna a kai Nigeria da Ghana inda ake kiyar kushirun roba da soyika. Takin kuma ana sarrafa shi wajen yin takin zamani. A Niger mun mai da hankali kan sarrafa ledodi. To fasahohi ne da wani ya yi ko kuma wa'anda gwamnati ya yi ne? A bangaren ma'aikatar ministan muna kama ma masu husa'o'i na komin ko kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu. Muna ba su shawarwari na su mai da hankali kan dubarun sarrafa shara. Wani lokaci ma muna tallafa musu da 'yan kuɗaɗe saboda ma'aikatar minista ba ba bane take yin aikin sharar gadangadan ba. Wani lokaci muna samun taimakon masu hannu da shuni don su kama ma kwaminikin namu cikin aikin sharar. Par rapport à cette question de gestion durable. Qu'est-ce que c'est? c'est réduire Irkin guda ana nihi a rage. Misali sai ka je kasuwa amma ka sayi abin da kai unhwani da shi kawai. In ka huce ya zan barna. Irkin ta biyu shine sake aikatawa wanda muke magana a kai a yanzu. Irkin ta uku shine tanadi. Misali in ka sayi bido a yau za ka yi amfani da shi ba za ka yadda shi ba saboda gobe ma zai maka umfani. karshen labarin kenan na maraicen yau yanzu kuwa zan barku da habibu garba wanda shigo ɗakin magana domin gabatar muku labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya. ku sauraron shirye-shirye isidro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isidro kalangu ina so kuma ina yadawa.